الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما يد أكسني منا بياني أكن حركة تتتل أرزكي أمسلنتي تهنير سنأوئي da ayyuka وأن suka halatta a yi a musulunci don ko a samu dukiya ko a samu rayuwa mai kyau mun yi bayani akan abin da ya shafi noma to muna fata allah taimake mu akwai harkar da ake yi a musulunci ita ma ta halatta shine jinga wato aljul mutum ya ce a motata ta bata wanda duk ya samo min motata zan bashi kaza musulunci ya yarda da wannan ko kuma ka ce ina so a tona min rijiya idan an samo ruwa mai yanayi irin kaza to zan biya kaza musulunci ya yarda da wannan ko ko mutum ya ce raƙumina ya ɓata wanda duk ya kawo min shi ya nemo shi to zan ba shi kaza musulunci ya yarda da wannan wannan ma harka ce ta halal mutum zai iya yi don ya samu wato wannan lada da za a bashi wannan ya zo a cikin bayanin wato suratu yusuf inda allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana waliman ja'a bihi himlu ba'ir wa ana bihi za'im wato wanda duk ya zo da shi wato yana da lada himlu ba'ir na lodin raƙumi kuma ni mai tsayawa ne akan wannan to saboda haka wannan ya halatta a musulunci za a iya yi ah, idan mutum ya ce a tona masa rijiya aka faɗi mita kaza kuma mita kaza ɗin shine ake tsammanin za a samu ruwa ya ce kowace mita a kan kaza ko kuma kafa kowace kafa a kan kaza za ka yi ya zo ya yi mita kamar yadda aka faɗa amma ba a samu ruwa ba to dai wannan da aka sa shi aiki dole a biya shi amma da za a ce ga wuri tona min rijiya in ka samo ruwa in biya ka kaza to da ya zo ya yi ta tono bai samu ruwa ba to ba shi da ko kobo da za a biya shi ma'ana ba za a biya shi wannan kuɗi ba don me don abin da aka ce ya yi bai yi ba a fahimci wannan da kyau idan an ƙayyade cewa a yi min kafa kaza kowace kafa zan biya kaza to sai a lissafi idan ya tona kafa kaza sai ka biya shi kamar yadda ka faɗa amma in ka ce ya samo ruwa shine in ya samo ruwa za a biya to ko kafa nawa yayi in bai samo ruwa ba ba za ka biya shi ba a lura da wannan da kyau haka wanda ka ce a nemo maka raƙuminka da ya ɓata ya yi ta yawo kwana da kwanaki bai samo raƙumi ba ba zai ce a ba shi kuɗi ba don me don bai yi aikin da aka ce ya yi ba ma'ana aikinsa ba shi da fa'ida amma idan ka ce samo min raƙumina da ya ɓata zan baka kaza daga fitarsa sai ya samo raƙumin to komai yawan kuɗin da kai alkawari haka za ka bashi ba za ka ce ai baka daɗe kana nema ba saboda haka ba zan biya ka duka ba a'a tun da dai bukatar ka a samo raƙumin kuma ya samo raƙumin to wajibi ne ka bashi wannan lada kamar yadda kai alkawari to wannan shine bayani akan abin da ya shafi wato jinga yi kaza in biya ka muna fata an fahimci wannan darasi da kyau to bayan wannan akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a bisa abin da ya shafi rance mutumin da ya nemi rance to ka bashi da ya samu ya biya ka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi na nuna falala da lada da wannan mutumi zai samu da ya ba da rance hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama wanda duk ya warware wa musulmi damuwarsa daga cikin damuwoyinsa na duniya to Allah zai warware masa damuwarsa daga cikin damuwoyin ranar tashi alkiyama wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fi duniya wal akhira wanda duk ya sauƙaƙawa wanda ya shiga cikin tsanani to Allah zai sauƙaƙa masa rayuwa a duniya kuma Allah zai sauƙaƙa masa rayuwa a lahira muna addu'a Allah ya sauƙaƙa mana rayuwa a duniya Allah ya sauƙaƙa mana rayuwa a lahira wallahu fi auni abdi ma dama abdu fi auni akhihi kuma Allah yana cikin taimakon bawa matukar bawan yana cikin taimakon dan uwansa wannan hadisi imam muslim da imam abu dawud da turmuzi sun ruwaito shi wannan yana nuna mana akwai garaɓasa mai yawan gaske wacce ɗan adam yake samu idan ya taimaki ɗan uwansa da bashi kuma kar ya yadda ya ba da bashi ya ba da dubu ɗaya in an tashi biyansa ya ce sai an masa ƙari wannan ma riba ce daga cikin waɗannan abubuwa da shari'ar musulunci ta haramta na cin riba ba za ka karɓi bashin dubu ɗaya in aka tashi kawo man ce sai an kawo dubu da ɗari ɗaya ko sai an kawo dubu da goma ko dubu da ɗaya ne aka yi maka ƙarin ɗaya to wannan ɗayan ya zama riba muna fata allah ya tsare mu allah ya kiyaye mu daga cin riba to idan mutum ya karɓi bashi a musulunci zai iya misali na karɓi bashi ko wani mutum ya karɓi bashi ya ce zai biya in wata ya ƙare to da ya tafi kafin wata ya ƙare sai ya samu wannan kuɗi shin zai iya zuwa ya biya a musulunci zai iya zuwa ya biya ko an yi rubutu cewa sai wata ya ƙare sai mutumin ya samu kuɗin kafin wata to zai iya zuwa ya ba da kuɗin a goge rubutu cewa ya biya ba za a ce ai lokaci bai yi ba ka koma da kuɗin dama babbar bukata ita ce kai da aka karɓi kuɗinka a dawo maka a biya ka babbar bukata ita ce wanda ya karbi kuɗin bukatarsa ta biya to bukatarsa ta biya ya biya saboda haka dole ne a karɓa idan da mutum ya ce ni ba zan karɓa ba to dole shari'a ta tilasta shi sai ya karɓi kuɗinsa to amma idan da a ce mutum ya ba da bashi an ce eh, sai wata ya kare za a biya shi to sai ya matsu kafin watan ya ƙare to shin zai iya zuwa gun mutumin da ya baiwa bashi ya ce biya ni kuɗi na don nima na matsu da na ce wata sai ya ƙare to amma yanzu nima na matsu biya ni kuɗi na shin za a iya yin haka a musulunci a musulunci ba za a yi haka ba duk mutumin da ka karɓi bashinsa ah, ko ya karɓi ka, to ba za ka zo ka ce ya biya ka kafin lokacin da kuka yi ba domin mai almuslimuna inda shurutihim su musulmi suna kan sharuɗansu da suka yi saboda aka ta wannan fanni ba ka iya tilasta shi ya biya amma ana iya karɓa in ya biya kafin lokaci una fata nan ma an fahimta to bayan wannan a shari'ar musulunci ta nuna mana neman halal tilas ne ɗalabul halali wajibun ala kulli muslim neman halal wajibi ne akan kowane musulmi to halal kuwa tana nan da yawa ba ta da iyakaci amma haram da yake ita kaɗan ce ita aka yi bayani kaza haram kaza haram kaza haram kaza haram halal fa da waye da waye halal duk halal ne sai abin da aka cire kawai aka ce ban da shi saboda haka a musulunci ana so mutumin da zai yi harka kowace iri ce to ya santa a shari'a kafin ya shige ta noma zai yi sana'a zai yi aiki zai yi kiwo zai yi malinta zai yi wa'azi zai yi komai zai yi ya tabbatar da cewa ya san hukuncin Allah a cikin wannan abin da zai yi sayidina umar bin khattab radiyallahu anhu ya kasance yana yawo a kasuwa da sanda a hannunsa yana cewa la ya bi'u fi suqina illa man ya faƙahu wa illa akalar riba sha'a am aba sai na umar bin khattab radiyallahu anhu yana yawo da sanda a hannunsa a kasuwa yana cewa ba wanda zai sayi kaya ya sayar a kasuwan nan tamu ta madina sai wanda ya san fikihun kasuwa ma'ana sai wanda ya karanci ilimin kasuwa idan kuwa ya shiga kasuwa ba sai ta madina kawai ba dukkan kasuwannin duniya a musulunci kar ɗan kasuwa ya shiga kasuwa ya kama saya yana sayarwa bai san hukuncin Allah ba a cikin harkar kasuwa bai san menene riba ba bai san menene riba ba kar ya yi wannan idan kuwa ya yi to shikenan sai ya ci riba ko ya sani ko bai sani ba don me domin riba tana da babi da yawa la'alla in ya tsallake wannan babin ko ya tsallake wannan lambar zai iya fadawa a wata lamba ta riba saboda haka ana son duk mutumin da zai yi harkar kasuwa ko harka ta, mu'amala dole ne ya san yadda zai yi ta a musulunci allahu subhanahu wa ta'ala ya halatta ciniki saboda yalwata wa al'umma idan aka ce bai halatta a sayi abu ko a sayar ba gaba ɗaya to wannan fa an bar mutane a cikin kunci kenan don idan an ce babu ciniki za ka tarar da mutum yana bukatar shinkafa wancan kuma yana bukatar eh, kaza wannan yana bukatar riga wannan yana bukatar takalmi to musulunci ya yadda a yi canji tsakani dama abin da ake cewa ciniki almubadala ka ba da wannan a baka wannan misali idan kana da buhun shinkafa wacce ake yin tuwo da ita sai wani yana da buhun shinkafa wacce ake dafawa ba tuwo ba sai wancan ya ce yana son irin taka kai kuma ka ce kana son irin tasa to musulunci ya yarda ku yi canji shine kasuwa din shine cinikin amma fa a lura tunda waccan shinkafa ce waccan ma shinkafa ce to dole ne haka za a yi canjin babu ƙari ba za ka ce tun da tawa ta fi tsada ƙara min kaza a'a ba za a ƙara ba inda aka yadda da wannan sai idan jinsi daban-daban ne kamar shinkafa da masara kamar shinkafa da gero kamar shinkafa da sauran abubuwa waɗanda suke ake amfani da su waɗanda ba jinsi ɗaya ba ko wake da shinkafa ko da masara da sauransu an yadda ko da wannan buhu biyu ne a matsayin wannan buhu ɗaya in sun amince tsakanin sun yi yarjejeniya to ya halatta a musulunci to bayan wannan kamar yadda muka ce wato ba a ƙari to shi fa musulunci ya ba da dama don taimako don sauƙaƙa rayuwa a tsakani idan wannan ya ce ga rigata wannan ya ce ga takalmina wannan yana bukatar na wannan wannan yana bukatar na wannan shikenan sai su ciniki wa amana su yi canji a tsakaninsu wannan ya karbi na wannan wannan ya karbi na wannan wannan musulunci ya yadda da wannan shine ake cewa ciniki ciniki da ake yi da kuɗi yanzu a wannan zamani to shi wato ka sayi kaya a sayar maka wato ka biya da kuɗi a baka kaya shi ma wannan shi ma ciniki ne kuma shi ne mafi yawan abin da ake mu'amala da shi a wannan zamani na yanzu muna fata allah taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh